masu kallon mu barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin matasa a 360 tare da ni Hafsat Usman. Yau abokin aikin nawa ya bazama cikin gari don samun muku ƙayatattun rahotanni duk don jin daɗin ku. A shirin namu na yau muna tafe da abubuwa da dama na nishaɗi na ilmantarwa da kuma faɗakarwa. Da farko za mu fara da dandalin matasa, inda muke tafe da muhimmin batu da ya shafi matasa da kuma al'ummarmu gabaki ɗaya. daga nan kuma sai mu garzaya da ku duniyar mawaka inda za mu kawo muku shahararren mawakin da ya yi tashe a wannan mako daga nan kuma sai mu kawo muku ra'ayin matasa wani sabon bangare ne da muka ga ya kamata a ce an jiyo muryoyin matasa na gida inda za su turo gudunmuwarsu zuwa gare mu to masu kallo a gyara zama a sha kallo lafiya Masu kallon mu barkamu da warhaka. A dandalin matasa na wannan mako za mu tattauna akan muhimmin batu da ya shafi matasa, al'umma da kuma kasar mu baki ɗaya. Za mu tattauna akan sana'o'in hannu don dogaro da kai. A tare da ni akwai manyan baƙi um, Hadiza Ibrahim shugabar kungiyar Global Shapers Community da kuma Ahmad Yusuf nan ina tare da faisal bin umar da kuma yasir waziri duk 'yan kungiyar global shapers community barkanku da zuwa dandalin matasa to zan fara da shugaba game da batun sana'o'in hannu don dogaro da kai abu ne da yake da matuƙar mahimmanci ga rayuwarmu baki ɗaya za mu so mu ji daga gare ki me ake nufi da sana'o'in hannu don dogaro da kai da kuma fa'idojinsu sana'o'in hannu su ne sana'o'in da mutane wasu za su koya ne wasu kuma haka baiwa ce allah ya ba su kamar irin su kitso wacce ta iya ga iya wani kuma zai iya koya kamar su saƙa su ɗinki su ne muke nufi kamar da sana'o'in hannu za ki ƙara mana bayani akan fa'idojin irin waɗannan sana'o'i su fa'idojin irin waɗannan sana'o'i su ne yadda mutum ba wani kana gida za ka zo a biyo ka yin sana'arka a biya ka ba sai ka fita ka sha rana ba wasu kuma duk da sana'o'in ne za ka fita ne ka yi a biya ka ba sai ka dogara da kowa ba za ka iya sustaining kanka ka tallafa kanka da sauran 'yan uwa da iyali so malam ahmad ko za ka ɗan ƙara haske akan sana'o'in hannu don dogaro da kai eto eh um, ita sana'a ta hannu irin wannan abu ne wanda kai za ka bawa kanka lokaci idan ka zama wani abu uh, rayuwa kai za ka bawa kanka lokaci kai ne shugaban kanka ba wani wanda zai zo ya baka directive ko order ka dauka kana da dama da za ka dauki ma'aikata to kaga ta nan wannan bangaren ma ka kawo wani ci gaba a ta al'umma kuma kamar yadda ta faɗa sana'o'i kamar su rini kitso da sauransu abu ne wanda ko me kake da shi ka iya karkare na shi ka ci gaba da yi saboda baka san me abin zai haifar maka da wannan da abin da kake to idan kai la'akari da yankin mu na nan arewacin Najeriya da kuma sauran yankunan da muke da su me zaka iya cewa game da irin matasa ko kuma ce yawan adadin matasa da suke um, sana'o'in hannu don dogaro da kansu eto eh in na gane abin da kike nufi shine um, yawansu a nan arewa da kuma a can sauran bangarori eh, gaskiya magana shine matasanmu da yawa eh, mutuwar zuciya tana da musu akwai laziness akwai kuma fargaba cewa in na fara wannan abun ba zan iya ba wanda kuma ba haka bane ba in dai za yi sana'a dole ka fara kuma in ka fara din nan ba lokaci ɗaya za ka yi sana'a ba a hankali ake yin gaba so farawar shine shine ne abin da ya fi komai mahimmanci a ita sana'a ko baka fara ba ka je ka koya a wajen wani da haka ake zama wani abu so idan kika dubi kamar rayuwarmu da na kudu magana gaskiya su sun fi mu discipline mu ba mu da discipline kamar su in terms of uh, sana'ar hannu da kwantar da kai in koya a wajen mai gida na da sauransu da shi ma mai gidan ai koya a wajen wani ba lokaci da aka abun nan ba wani kuma zaki gift ne da shi to amma rashin ɗabi'a da da wani ko kiga girman kai da amsarci sai irin wannan da sai kiga abubuwan nasa suna dakilewa ba zai da ya fara sai ga kawai ko kuma ba zai tsaya a waje ɗaya ba ya ga cewa abin da yake yi shi yake yi shi yasa a gaba sai kara cewa zai expanding ba tare da yana da enough resources ba so dole sai an mai da hankali kai focusing akan abin da kake da kuma farawar da ba magana fargaba a ciki kawai ka sa za iya idan wannan ya yi ni ma zan iya ba abin zai hana in shi ma da ai da babu shi ai aka zo aka yi shi so ni ma in fara sai a yi ni to malam faisal ko za ka kara akan abin da ya faɗa eh gaskiya kamar yadda ahmed ya faɗa zaman mutane su kwantar da hankalinsu su yi wannan abu don in kika duba abubuwa da yawa da muke a nan arewa suna da muhimmanci um, especially in kamar ka ɗauka a nan arewa ka kai shi can suna ana irin wannan trade din to amma mutanen mu kin ga yanda kamar mun saba ana taimaka maka irin yana dan yana dan dakulewa irin sai ya rage wa mutane su samu su fito su yi abu kuma su dafe suna yi ba yau ba ne ba zai zama ma muhimmanci amma nan gaba zai ɗauka kuma ina so gaskiya na yi maganan cewa ana taimaka mutane amma mutane ba sa fito gwamnati gaskiya suna dan kokari suna dan ba da schemes da mutane in ka zo da wani idea eh da dan wuya ka fara amma dai once ka fara za a taimaka maka kuma yadda na faɗa abubuwan mananan daban suke da nasu za ku ɗaukan abubuwa kamar yadda ake irin su tayan daɗin na irin a lot of abubuwa da yawa haka har kasan waje ma ana fitar da su to me yasa yanzu wani da zai dauka ba yana yi yana yi sosai haka kuma muna da muna wayannan matasa da yawa ya za su iya to kamar yadda ya ce malam yasir mm. idan kai la'akari da yawan adadin matasa a mm. yanzu kamar yadda hukumar ididdiga ta nuna mm. za ka ga yawanci kusan sama da kashi saba'in cikin ɗari har yanzu ba su da abin yi duk da irin fa'idojin sana'o'in hannu da muke da shi shin ko me kake ganin matsalar da ake samu a wannan fanni kuma wani irin mataki ya kamata a ɗauka to ai idan kika duba ma kamar ba za a ce abin ba kamar a najeriya ba ne kadai tunda yanzu in kika duba gaba daya mutanen da suke duniya rabi kamar matasa ne mm. to amma kuma idan aka zo kamar nan nahiyar mu ta afirka mm. za ki ga wannan abin ma ya fi yawa kuma aka duba a cikin waɗanda za a ga ba su da aiki yawanci matasan sun fi yawa saboda haka me ya kamata a yi kuwa in dai ko matashi ya zauna bai da aikin yi ai san akwai matsala mm. wannan abu wannan tunanin nashi dole idan dai bai samu abin yi ba wani abin zai shiga yin ciki saboda haka shi yasa ya kamata a ce idan ma har wannan duk da dai mahimmancin a ce kowa da kowa na al'umma ya kamata a koya mishi dogaro da kai to ina gani matasa su ya kamata a fi concentrating a kai akan a koya musu sana'o'i na hannu kuma sana'o'in nan suna da yawa ko wannan ko wanke hula yanzu ka duka za ka ga ka duba wanke hula tun yadda ake yin ta a ce tun da wajen shekara hamsin saba'in da suka wuce har yanzu ake yin ta to me yasa wani ba zai ɗauki wannan kamar wankin hular ba ya canza ta ya daɗa bunƙasa ta yadda za a zo a ce in da kana yin abin kama a layin ku ne kaɗai ko unguwarku ya kamata a ce zuwa wani lokaci abin ya wuce wannan unguwar taku a ce a jihar kuma a jihar kama an zo ana neman mai ana alfahari da ne tunda muka duba duk irin wayannan wanda zaka ga ana alfahari da su kama a nahiyar turai kama irin wannan wanda suka bude facebook din nan mm. yara ne yaro ne da yana wannan da yana jami'a amma da ya zo ya fito da wani abu sai ya ga jami'ar ma bari ya rabu da ita ya je amma yanzu a cikin ba wanda ake wannan tuciya kamar a nahiyar turai da shi kama irin su wayannan mutane mm. saboda haka mu ma ya kamata a ce muna da irin wannan idan ka zo ka fara abu to ya kamata ka dinga hango abu shekara biyar nan gaba shekara goma me zan zama to shine da nake ganin ya kamata a ce mu to amma kuma ba wani abu ne ke kawo wannan yawanci wasu kamar ba su da ban san me ake cewa capacity da hausa ba duk abin da za ka yi ai sai ka san shi yawa to idan muka yi kokari a ce duk abin da kake yi ka san shi yadda ya kamata in ka san shi to daga nan shine har kai ma za ka iya koya wani daga nan shi ma ya koya wani sai ka ga abin da ake yi da mutum ɗaya mutum biyu abu ya zo ya zama mutane ɗaruruwa an ɗauke su suna da aikin yi kuma sun samu abin yi